Tare da sallama a gare ku da watan kuna cikin koshin lahiya da wannan maraicen Laraba 24 ga watan Fabrairu. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25. 22 da shida da kuma ta intanet a voa hausa.com da kuma ina jamila facebook inda za su ji mu kai tsaye idan suna da wayarsu ta hannu ko ipad ko ma menene suke amfani da shi wajen hawa kan facebook za su iya sauraron mu yanzu kai tsaye yanzu yanzu nan an yamma babban birnin kasar jamhuriyar niger kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta voa africa akan mita biyar a zangon fm a sauran sassan kasar ta niger kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin kwanni masu gabatar da shirin jamila kabiru fage tare da halima jumrau Yau shirin yau da gobe shirin matasa ya mai da hankali kacokan kan maganar tattalin arzikin kasar Najeriya da kuma yadda karyewar darajar naira ta jefa 'yan kasar cikin halin wayo Allah. Me ya jawo haka? Me ya jefa tattalin arzikin Najeriya cikin wannan hali? Shin rage darajar naira ne mafita ko kuwa? Ban ga kwakwaran dalilin da ya sa za a ce za a rage darajar naira ba. Abin da ya kawo wannan wato rashawa da cin hanci da ya tashi ya koma babban bankin tarayya da kuma bankuna. Shin shugaba Muhammadu Buhari ya yi daidai da ya ki rage darajar Naira? Muka kalle shi ta fuskar tattalin arzikin ƙasa wannan mataki da shugaban ƙasa Buhari ya ɗauka wajen ƙin yadda ya rage darajar Naira ya yi daidai. Saboda idan ma aka zo aka ci za a rage darajar Naira to abubuwa za su da ɓarɓarewa ne. Muna tafi da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook da kuma labarin ɗan iya yau akan cuwacuwar da aka bankaɗo game da kasafin kuɗin Najeriya na bana. Za ku ji duka cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To a Facebook mun yi muku tambayar cewa ta yaya faɗuwar darajar Naira ta shahi ku ta yau da kullum ga yadda kuka amsa mana. har da keta da mugunta ta ɗan Najeriya. In ba haka ba mai haɗa shinkafar Hausa, gero, masara da sauransu menene su da dala. Abin al'ajabi har da fiyawata, 'yan kasuwa ku ji tsoron Allah, sako daga Binta Sale. Yau da gobe, a gaskiya ni ba a Najeriya nake ba, Amma ina kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya da su ci gaba da haƙuri, tabbas faduwar Naira ya shafi rayuwarsu, amma kuma duk faduwar man fetur a kasuwar duniya shi ya janyo haka, don haka su yi haƙuri wata rana sai labari insha Allahu. Sako daga Umar Alhassan Kamaru. Yau da gobe, wannan kam ya shahi kowane lungu da saƙo na rayuwar al'ummar Najeriya musamman mu talakawa da kullun sai mun nemo mu kai bakin salati. Wata dai Allah ya mana mahita ta gari ya hitar da mu daga cikin wannan mawuyacin halin. Saƙo daga Abdulmalik Sa'idu mai biredi tashar Bagu Gusau. a gaskiya ya shafi al'ummar Najeriya matuƙa da ma duniya baki ɗaya. Dalili kuwa shine duk mafi akasarin kayan more rayuwa ba mu da su a nan gida sai an je ƙasashen turai kafin a samo su, kai hadda ma waɗanda ba kayan abinci ba. Idan ko za ka saya yawanci da dala za ka saya ko ko wani kuɗin da ba na nan gida Najeriya ba idan ka yi lissafi ka ga yayi yawa da kuɗin ƙasar ka Saƙo daga kala-kala hamsin. wallahi talaka bai san amfanin haɗuwar darajar naira ba saboda yawancin abincin da yake ci shi yake nomawa amma saboda bala'in 'yan kasuwanmu na najeriya sun ƙara ma abincin gida kuɗi kamar daga ƙasashen waje ake sayo shi allah kai mana maganin wannan halin na 'yan kasuwanmu najeriya ka canza musu hali su kishin ƙasarsu saƙo daga ismail muhammad ɗan saraki To gaskiya ba laifin 'yan kasuwa ba ne, gaskiya laifin gwamnatin Buhari ne ta jefa al'umma wannan masifar kawai, domin tun kafin mai ya faɗi ai Buhari ya takura wa bankuna, sannan ya hana karɓar dala, kai wasu bankunan ma an karɓe lasisinsu. Ai to tun nan ma aka fara kawo masifa a Najeriya. Haba don Allah, ku rinƙa yi wa 'yan kasuwa adalci mana. Ga rabano da ya ƙara wa al'umma kuma dole ka biya tun kafin farashin man fetur ya faɗi. kai haccewa aka yi Buhari ya yi odar kayan abinci yana Legas, amma shiru kalli yadda Buhari ya hana 'yan kasuwar mai na cikin gida sakat har yanzu al'umma ba su wadata da mai ba, kuma shine ministan man fetur ai. Amma ya jefa al'ummar da ta zaɓe shi cikin wannan yanayin kuma ya yi shiru kuma kullum sai cewa yake mai ya faɗi a kasuwar duniya amma a Najeriya bai faɗi ba. To wai fa shine ministan mai ai koto. Sako daga Sadiq Idris Khalifa. Ta fannin tsadar kayan abinci, amma duka setup ne kawai. Duk makiyan Buhari ne ke dakunsa haka da kuma bakin cikin kasashen waje musamman inda barayi ke ajiye kudaden da suka sata. To yanzu an rihe kawar sata a kai musu suna bakin ciki shine suka yi dalilin da suka assasa daga darajar dola kuma naira ta hwaɗi. Sannan suka kashe kasuwar mai don su ɓata wa PMB sannan talakawa su wahala. Allah zai mana agaji sako daga Alhaji Garba Ladan. A zauren matasa, Hassan Maina Kaina ya zauna da wasu masana tattalin arzikin Alhaji Muhammadu Mustapha Bintube, tsohon babban manajan bankin Jaiz, da kuma Abubakar Ali sun tattauna akan dalilan da suka haifar da matsalolin da nerar Najeriya ke ciki yanzu haka, da kuma shin ko rage darajar nera ne mafita ko kuwa. abubakar ali ne ya fara bayani wato ra'ayina kashin kaina ban ga kwakwaran dalilin da ya sa za a ce za a rage darajar naira ba shi darajar kudin ƙasa dama ya dangana ne da irin ƙarfin tattalin arzikin wannan ƙasan kuma irin bukatun shi na wannan ƙasan na shigo da kaya daga waje ko kuma sarrafa abubuwa na ƙashin kanta to ƙasa irin tamu wanda yake kacokan mun dogara samun ah, kuɗin kasan waje kan harkar mai wato kuɗin mai yau kuma kowa ya san yadda halin kuɗin mai ya taɓarɓado tun daga dala 140 da 'yan kai shekaru biyu baya yau ya gangaro kasa da dala 30 kuma ba mu da kuɗin da za mu iya a ce za mu aiwatar da rike darajar wannan kudin na biyu shi kasan da yake yake shigo da komai kusan kashi 90 abin da muke amfani da shi muna shigo da shi ne saboda haka idan muka rage idan aka rage a nawa za a rage zuwa nawa yaushe zai kare saboda haka tun da mukan shigo da kayayyaki ne zancen a rage darajar kuɗi bai taso ba da muna fitar da kayayyaki da yawa ne kasan waje to za mu mu rage darajar kuɗinmu don mu samu mutane su zo su sayi kayanmu mai arha to amma ba haka bane saboda haka zancen a rage darajar kuɗi a gwamnatance ni bai amince amincewa alhaji muhammad mustapha bin tube mene ra'ayinka dangane da batun rage darajar naira kana ga a tsari irin na tattalin arziki a ƙasa irin najeriya akwai bukatan a rage darajar naira idan akwai bukata menene hujja assalamu alaikum wa rahmatullahi wa masu sauraro shi me yake kawo rage darajar kuɗi ko darajar naira ah, na farko ah, wato faduwar farashin mai a ah, kasuwar mai na duniya na dai kenan na biyu kuma akwai almurzaranci da kuma wato barna a wurin kashe wannan dan da muke samu dan kalilan din akwai barna akwai kuma ah, almurzanci a ciki ah, na uku adadin abubuwan da ake shigowa da su a ah, kasashen waje wato import gaskiya adadin su ya fi abubuwan da muke sayarwa a kasuwar duniya wato export na hudu wato duk karfinmu kamar yadda shi alhaji ali ya fada a nan wato dandalin baza koli na duniya duk karfinmu a wurin mai yake saboda haka dole sai an samu wasu hanyoyi ta samun kuɗin dola ba kai mu dogara kan mai ba kuma a karshe wato mu da kanmu da gwamnati sun bata jama'a sun yi abin nan kowane wata sai ga gwamnoni ko kuma kwamishinonin kudade da ma'adinai da tattalin arziki sun zo abuja a zuwa a raba kuɗi kamar yadda ake raba gado to wannan ya sa mutanenmu gaskiya musamman 'yan arewa kawai mun zona muna jiran alfarma mu ne ba ma tashi mu nema kanmu sai dai mu dogara da gwamnati a waje wani yana da a majalisa ko kuma wani minista ya je a bashi fili ya sayar ko kuma ya je ya zama dan kamosho da irin wayan abubuwan gaskiya su aka bata so wannan ba da wannan kudin ma kowane wata don koyaushe an yi abin nan daga wannan arziki wannan ah, asusun da aka tara shi ake ɗebewa to wayannan abubuwan suka sa muka samu to idan mutum ba daina wannan ba to za mu sa mu ci gaba da faruwar darajar naira saboda haka in za a iya a sam a dakatar da wayannan barna da almanzaranci to ba dole sai a rage gwamnati babban bankin tarayya sai ta rage darajar naira to amma alhaji muhammadu a musa bintu bai idan muka duba yadda kaya suke ta tashi a kasuwanni masana tattalin arziki a bangarori daban-daban ciki har da bankin duniya da kuma asusun bada lamuni na duniya wato imf suna ta matsawa gwamnatin najeriya cewa sai a rage darajar naira din duba da yadda ake samun farashin tashin kayayyaki a kasuwanni me zaka ci akan wannan abin da ya kawo wannan wato rashawa da cin hanci da barna yanzu ya tashi ya koma babban bankin tarayya da kuma bankuna inda don dola din yadda gwamnati take bayarwa wato abubuwan masu amfani kamar su shanin asibiti shanin ah, masana'antu to wayannan sai ka ga 'yan banki da 'yan babban ma'aikata sun hada bankin tarayya sun hada baki sun sa sun kai sai su je su ɗara nasu a kai to shi yasa farashin wayannan yan wanda suka shigo da kayan sai su canza shi a wannan kudin wato na kan titi wato na black market sai su sai da shi su sun samu a sauke da rahusa amma in sun je sun shigo da kayakin sai su kara kudin su canza kaman sun saya wannan a kan titi wadansu masu canji mm. malam abubakar ali a matsayinka na kwararre kan tattalin arziki a najeriya menene alakan rage darajar naira da kuma tashin farashin kayayyaki a kasuwanni zancen rage darajar naira nan fa idan aka duba shin wannan yadda ake sai da yanzu dala kan naira 300 da 'yan kai da safe na ji yau ya gangaro zuwa 310 don ya callo kusan 400 shin wannan da gaskiya ne ake wannan abin nan ne ko kuma su waye ne adadin nawa ne ake nema yanzu alal misali idan ina da yau miliyan ina son dala miliyan goma a abujan nan ina da naira zan iya samu ba za a samu ba yan canjin dubu biyu dubu uku masu sharholiya masu suje su yi abubuwa shine suke tada wannan abin da yanzu ka je ka sayi dala dubu biyu a yau sai a ce shikenan ai in ala misali an sayar ma naira arba'in sai a ce ai dala ta callako yau ya zama naira arba'in amma na nawa saboda haka duk wannan abin wato wato speculation shine ake yi wannan abin nan so shine abin da za a duba kamar yadda muhammad ya faɗa idan ka samu tsara tsakanin farashin da gwamnati ya kayyade da kuma irin abin da yanzu yake faruwa a waje to za ka samu cin hanci da rashawa uwar cin hanci da rashawa mai ya zo ya shiga kamar yadda ya faɗa mai wanda za a ba kuɗin ma ya je shigo da kayan aiki alal misali ya sarrafa abubuwa cin gidan to idan ya zauna ya duba riban da zai samu idan ya je canja wannan abin idan ya shigo da kayan ya sha wahala ba zai samu wannan riban ba to saboda haka me a nan gwamnati ya kamata gwamnati tana da ƙarfin da za ta iya ta sa ido ta duba wanda suka ba wannan allocation din wannan forex din suna da iya kwarewa suna da eh, ikon dubawa ko kuma yanzu ni yanzu zan ce a hana Nigeria limited ina so a bude min lc abinda za a saya na dala uku sai ce dala talatin ne an zo an samun hannu an bani dala talatin kaga ranar 27 nan zan je sai da ita ana da wannan ikon to amma idan ka duba abubuwan da suka faru irin barnan da ya faru irin kudaden da yanzu ake cewa an samu a bankin matan wane ne matan manyan wane ne matan manyan yara kasan nan kai kasancewa bankuna har da bankin kasan suna da baki a cikin wannan barnan da ake tabargazan nan da ake kuma su hukumomi duba wannan abin irin su efcc da icpc su ma sun gasa wannan su duba har yaushe za a samu a ce mutum daya a ce biliyan yana account din shi kuma ba je an duba ta yaya me ya faru ba miliyan akwai dokan da ya ce kudi idan ya shige miliyan biyar sai kamfani za ta dauka idan ta shige miliyan daya kai mutum ba za ka dauka ba to saboda haka yanzu duk maganar nan da ake a bar zancen wani zancen turanci ba shi muke ba yadda wani program ɗinku yake tsaka mai wuya to najeriya yanzu muna tsaka mai wuya ina mafita Shin shugaba Muhammadu Buhari ya yi daidai da ya ƙi rage darajar Naira? Dr. Mustapha masanin tattalin arziki a Jami'ar Bayero ta Kano ya mana ƙarin haske, amma ya hwara ne da bayani akan yadda tsadar dala da kuma karyewar darajar Naira suka shahi kasuwanci a cikin ƙasar Najeriya. a wannan tsadar da dala ta yi da kuma sauran kudaden kasashen waje wanda darajar su ta ɗaukaka sama da naira yana shafa kasuwanci da kuma jin daɗi da kuma rayuwar 'yan Najeriya ta hanyoyi da yawa saboda yanzu gaskiya tsadar rayuwa ta tsananta sannan kuma duk wani abu da za a siya idan dai daga waje ake shigo da shi da ma waɗanda ake sarrafa su a cikin gida farashinsu ya tashi sosai ya tashi goron da zabi abin da yake faruwa shine abubuwan ma da ake sarrafawa a cikin gida yawanci akwai wasu sinadarai ko kuma akwai wasu abubuwa da ake shigo da su da kasashen waje ake haɗawa a sarrafa to saboda haka idan suka yi tsada tun da dala da kuma sauran kuɗaɗen kasar waje sun fi kuɗin najeriya wato naira daraja sai ya zama to cewa duk abin da za a sarrafa a cikin ƙasa da kuma waɗanda za a shigo da su daga wata ƙasar sun yi tsada sosai to wannan yana kawo cikas kuma yana kawo matsananciyar wahala ga 'yan najeriya da kuma masana'antunmu Da akwai rashin fahimta da masu fashin baki da dama suke yi ga matsalar wannan nera din nan a kafofin yada labarai. Ɗaya daga cikinsu shine ana ganin cewa wai rashin karfin naira yana tabbatar da cewa economy ɗin ƙasar ba shi da kyau kenan. Haka ne? ba haka ba ne. rashin karfin naira dai yana nuna cewa naira ba a yawan amfani da ita a cikin Najeriya. wato kenan mu mun fi amfani da kayayyakin ƙasar waje wanda ake shigowa da su saboda haka sai ya zamanto akwai karancin kuɗin ƙasashen waje mu kuma naira ba a amfani da ita sosai to wannan shine yasa in aka danganta ta da kuɗaɗen ƙasar waje sai a ga kamar ba ta da ƙarfi amma akwai hanyoyin da yawa da za a bi a gyara idan muka zamanto mun rage yawan shigo da abubuwa wanda ba na dole ba daga ƙasashen waje to ba za mu buƙaci a su kuɗaɗen ƙasashen waje ba kamar dala kuma darajar naira za ta tashi sosai wannan kuma zai ƙara bawa tattalin arzikin ƙasar mu ƙarfi sosai duk abin da ya zamanto ba tilas ba misali yanzu saboda lalacewar a tattalin arzikin ƙasar Najeriya ya zamanto kayan abinci kamar su wake nama kifi wanda kifin daga ruwayen Najeriya ake kama shi sai a tafi da shi wata ƙasa a ɗan soya a saka mai sai a dawo mana da shi ai wannan ba dole bane ya zama cewa a yaba ma wani lokacin daga jamhuriyar kamar ana shigo da ita wani lokacin busasshen tumatiri daga Nijar ana shigo da shi Najeriya wani lokacin tsinken sakace da za ka yi amfani da shi ana shigo da shi daga wata ƙasa to wannan abubuwan ba dole ba ne idan aka zo aka daina shigowa da su ya zama zamanto masana'antun mu an bunƙasa su suna yin wannan to ba ma za ka nemo dala Amurka ko kuma wani kuɗin waje ba da za ka ce za ka shigo da wannan saboda haka tattalin arzikin ƙasar Najeriya zai ƙara ƙarfi amma akwai abubuwan da wanda ya zama kamar dole wajibi kamar fasaha kamar wasu abubuwan kere-kere da kuma wasu sinadarai wanda ba mu da su wannan ba laifi ba ne a dinga shigo da su ai ba wata ƙasar da za ta bugi kirji ta ce ita kadai za ta rayu ba tare da ta yi hulɗar kasuwanci da jakadanci da wasu ƙasashe ba ya kamata a jefi tsuntsu biyu da dutse guda ɗaya a rage yawan shigo da kayan da ba na dole ba a zo kuma a inganta masana'antu ma inganta asibitocinmu a inganta makarantu ai wasu ma karatun da suke zuwa su a kasar waje ba na dole ba ne mutum zai tashi daga najeriya wani lokacin je kasar waje karanta wani fanni wanda kusan kowace jami'a a najeriya ana karanta dan da yasa ba zai karanta a najeriya ba ya dawo najeriya ya karanta ma wannan zai rage da yawa wanda ya zama dole kuma sai su je kuma wannan tunda masu hali ne masu hannu da shuni shi zai ya sa su zo a haɗa ƙarfi da ƙarfe dole a gyara makarantun Najeriya dole a gyara masana'antun Najeriya dole a gyara asibitocin Najeriya tun da ya zamanto yanzu ya gagari kwandila ba za su iya zuwa su biya wannan kuɗaɗen a ƙasashen waje ba. 'Yan kasuwa da dama suna ƙara kuɗi game da sai da kayan su daga kan albasa har ma zuwa masu sai da tuwo da miya ko kuma masu sai da kosai da koko sai su ce ai saboda rashin dala ya tashi menene alaƙar? 'yan kasuwa haka wanda abubuwan su ma daga gida ake samu amma kuma komai a ce ya tashi yanzu kowa yana kukan tsadar dala to ta wani gurin akwai alaka idan aka duba misali in aka duba manoman albasa da sauran kayan gona da waye suna siyan magungunan kwari da wanda ake kawo daga waje suna siyan takin zamani suna siyan wasu sinadarai wanda ake kawo daga waje idan suka samu kari sannan kuma idan suka samu ƙarin wannan farashin kayan dole su ma su ƙara wani kuma zaki ga butulci ne kawai daga 'yan kasar saboda kowa ya kara ni ma sai in ga zan kara farashin kayayyaki na da in samu kuɗi wanda in ya zagaya zagayo gaba ɗaya muna tsaurara wa kanmu rayuwa ne misali wanda yake sai da kwan kaza wacce kaza tsarar gida ce ko kwan zabuwa take yi in irin haka ta faru suna ƙara kuɗi na ɗaya dai su irin kajin nan da zabi ba abinci ake ba su ba na biyu sakin su ma ake su yawo a gona to in aka duba irin wannan sai a gaba wata alaka tsakanin tashin farashin dala ko kuɗin kasar waje da kuma irin wannan kayayyakin ake ake siyarwa saboda haka wasu da gaske ne ya shafe su amma wasu kuma kawai butulci ne irin na 'yan kasuwa da na bakin mutum suke tada farashin suna ganin za su samu riba da yawa ba su san cewa su ma za su je su kashe wannan kuɗaɗen da suka samu da yawa ba ta hanyar farashi da ya hauhawa. shawara ta ne wannan kudirin da ya taso da shi da shugaban kasa buhari ya ɗauka na saka mutane a yi amfani da kayan cikin gida saboda a dawo da darajar naira yana da kyau a ci gaba da yinsa saboda abin da yake kawo darajar kuɗi shine idan baka buƙatar kuɗin ƙasar waje sama da naka akwai kayan da da yawa kayan aikin gona da wasu abubuwa wanda muna yin su a Najeriya a tabbata dai masana'antu da masu kayan an ba su duk wani tallafi da duk wani sassauci da duk wani taimako a duba a tabbatar cewa sun inganta kayan su wanda kayan nasu kuma sun sai da shi a farashi mai rahusa sannan kuma kayan da ba na dole ba na kasar waje a daina shigo da su kuma a daina ba da canjin kuɗi kawai sakaka daga babban banki ana ba mutane a ƙa'idar samun canjin kuɗi dama 'yan canji kamata ya su je su lalubo kuɗin daga mutane su zo su yi hada-hada a kowace ƙasa ake yi to ni wannan shine shawara ta da zan bayar wannan kudiri yana da kyau a ci gaba da yinsa kuma muka kalle shi ta fuskar tattalin arzikin ƙasa wannan mataki da shugaban ƙasa Buhari ya ɗauka wajen kin yadda ya rage darajar naira ya yi daidai saboda idan ma aka zo aka ci za a rage darajar naira to abubuwa za su daɗa taɓarɓarewa ne wannan ɗan wahalhalu da aka shiga na ɗan lokaci kaɗan ne idan dai wannan ƙudurin nasa na yi amfani da shi aka ci gaba to abubuwa za su dawo daidai naira za ta samo darajarta wacce take da ita da in an danganta ta da sauran kudaden kasar waje mutanen najeriya kiran da zan yi shine duk sanda aka samu cewa tattalin arzikin kasa ya ruguje ko kuma ya samu matsala to kafin a dawo da shi kan hanya dole sai an sha wahala dole kowa sai ya sa daukar da kansa dole wannan canjin idan dai muna so ya dore dole kowa ya zama to cewa mutum ne mai hakuri mai aiki tukuru mai sadaukar da kai kuma mai kokari mu ga muna girmama kayayyakin da ake sarrafawa cikin Najeriya kuma muna girmama makarantunmu da asibitocin mu kuma kowa ya zama to cewa shi a karan kansa shi ma ya canja kansa ya zama mai aiki tukuru da hakuri dan mu samu mutum cimma buri ba mutum ɗaya shi zai kawo wannan canjin shi zai gyara ba. Ana turka turka saboda kuɗi. da mutum ya janye wando don saboda kuɗi. Masu sauraron mu ta Facebook yanzu haka muna buƙatar ku rubuto mana shin kuna iya jin mu da kyau akwai wasu matsaloli saboda wannan fasahar gwaji ne yanzu haka. Muna so mu ji ra'ayoyinku a kai domin mu gyara ko Jamila? Kwarai da gaske sun ma fara bayyana yanzu ai suna kukan cewa da akwai mm-hmm. matsala. Yanzu kuma ga Isa Lawal na ikara da labarin ɗan iya akan cuwacuwar da aka yi a kasafin kuɗin Najeriya na bana. Yau daga nesa na hangi ɗan iya zaune ya zuba tagumi, na ce na waje na mai ke faruwa ne na ganka kamar kana cikin zaman zulumi. ya ce i na ikar ƙasa ta ce ke neman shiga cikin wani kukumi saboda buhari dai muke ganin zai fidda wannan ƙasa daga rami amma sai gashi tun daga kasafin kuɗin ƙasar na wannan shekarar ma ƙasar ta ɗauki ɗumi don an samu matsalolin da suka sa wasu 'yan ƙasan ke ta zuba tsegumi ministocin da za su kare kasafin kuɗin idan sun bayyana gaban majalisa ma sai ka ga suna ta gumi wasu kuma idan suka rambaɗa tozali da 'yan majalisar sai ka gansa sun fito simi-simi yayin da wasu hukumomi da ma'aikatu kuma suke tattuka da warwara alamar ruwa ya yi tsami shine na ce lallai muna cikin damuwa don bahar ne fa ake ganin zai fatattaki duk wani azzalimi na ce lallai kam dan iya nima na ji masana na cewa cikin kasafin kuɗin shekarar 2016 nan fa an tafka kuskure har ma ta kai ga su kansu 'yan majalisar ƙasar da ake ganin su ne za su yi gyare-gyare sun fito fili sun gaya wa 'yan kasar cewa a bar duk wani shure-shure don maganar rufe-rufe a cewar su ta riga ta ƙare suka ce kasafin kuɗin shekarar 2016 fa an lafta wasu don kuɗaɗen da ke nuna cewa wasu na son zuba zure don kuwa an ce wasu miliyoyin kuɗi aka keɓe don sayan kayayyakin kunna wuta da daddare har ma da kuɗin haya cikin fadar shugaban ƙasar da aka nana cikin kasafin wanda aka ce kimanin miliyan dubu biyu ma aka ware kudin tafiye-tafiyen shugaban kasar kuwa an ce kimanin naira miliyan dubu ashirin ma za a cire akwai dai kurakurai cikin wannan kasafi na shekarar dubu biyu da goma sha shida kusan a kowane bangare to shine fa wasu ke ganin tun da yaƙi da cin hanci shugaban ƙasa muhammadu buhari ke yi to yana fa da sauran ɗaure-ɗaure dan ya ce a gaskiya fa wannan kasafi na shekarar dubu biyu da sha shida ya nuna akwai wasu 'yan najeriya najeriyan da ke son kada wala-wala don idan ya so suka tsira sai su su rayu cikin daula don idan banda haka to me ya kawo kuɗin gidan haya cikin fadar shugaban ƙasa ko in ce bila kuma ma ai kuɗin da aka ce an ware wa asibitin fadar shugaban ƙasar da gani kasan cuwa-cuwa ce zalla shi yasa ma na ji wasu sun fara kiran kasafin budget of corruption saboda zala-zala wasu kuma suka ce anya kuwa an kai wa shugaban ƙasa buhari kasafin ya kalla don na san tabbas akwai abubuwan da aka kunshan dada buharin ya gani zai ce lala lala musamman ganin mafi akasarin 'yan kasar nan fa suna cikin wahala kuma su da 'yan kasa suna ganin tun da shugaban kasa buhari ne ke shugabanci to babu shakka kasafin zai zo musu da gara kala kala saboda haka dai akwai bukatar shugaba buhari ya gane 'yan kasan da shi suka dogara in ban da jalla na ce to dan iya allah dai ya fidda mu daga wannan rudani don kasan wannan matsala za ta iya iya yi wa ƙasar rauni mu kuwa kaga ba mu son a koma gidan jiya koda da ƙanƙani saboda haka dai shugaba buhari ya miƙe tsaye kan wannan sha'ani ya buga binciken bankaɗo bankaurar da aka buzne cikin wannan kasafi ta kowane fanni ya kuma tabbatar da ya tsame duk abin da zai jefa ƙasar nan cikin tsanani kuma ya duba duk wata kusurwar da za ta taimaka wa 'yan ƙasar su ci amfani don kuwa kasan duk da yake 'yan najeriya sun yarda shugaba shugaban ƙasa muhammadu buhari na da tsantseni wasu fawahala ta sa sun fara sake tunani saboda haka dole shugaban ƙasa buhari ya kyautata wannan kasafi don 'yan ƙasar su san cewa shi fa ya bambanta da sauran shugabanni sarki da sarki ta ne mu da ba a bayin magudi ban dare da bayin magudi na ikara ikon Allah gaskiya kin ji na ikara kite ma kite na ikara na ikara ikon Allah yawa to masu <laughs> Allah ya ƙara mishi hikima da basira, Allah ya kare mishi ilimin shi. Yawa, kuma duk duniya mu kaɗai ke da Isa Lawal Ikara a rediyo dai na waje. Na waje. Yawa. <laughs> A <laughs> Nigeria yana yi ba. Yawa. To masu saurare iyakacin shirin kenan amma Jamila gobe in Allah ya kai mu kin san da akwai matsalar shaye-shayen nan za mu taɓo wannan musamman ma ta fannin mata. Sosai kuma abin da ya bani mamaki duk bayanan da muke samu sai su ce saurayi na ne yake bani ko bani da kuɗin sai saurayi na yake sai ko ina je siya ba a bani ba sai saurayi na je ya siyo ya kawo mu to idan Allah ya kai mu za mu sake koma kan wannan batu na shaye-shaye saboda ba za abin da ake ciki kenan dole ne ko da yaushe mu rika faɗakarwa muna tunasar da mutane illolin shaye-shayen waɗannan abubuwa kuma ga wanda aka kama a zaria ko ai shine kin san cewa aka ton goma sha biyar ton ton goma sha biyar eh, na tramadol kuma ma ya bar aiki. A Kano aka kama shi kuma yana so ɗin shi a Zaria. Masu saurari Allah kai mu gobe iyakacin shirin kenan yanzu kowa da kowa da Julie da Mukbil da Nashuwan da Jamila sai gobe. This program has come to you from the Voice of America, Washington.